shine kuma goma ga watan biyu miladiya dubu biyu da sha bakwai a karatu da muke na wannan risala ɗin ta sujudu sawi wacce Dr. Abdullahi Ahmad ya rubuta in ban manta ba mun kawo maganganu na malamai da suka guda takwas dangane da idan abu ya faru a sallah wace irin sujada za a yi mun faɗi kuma ƙauli mafi rinjaye shine ƙauli na takwas ɗin wanda shine ra'ayin imamu ahmad kuma shine ra'ayin shawul islam ibn taimiyya allah ya musu rahama to malam bayan ya kawo wa'annan maganganu duk da mun ɗaya munakashar su to amma shi malamin a nasa tsarin ya ce munakashatul ahwalul ukhra aqwalul ukhra tunda ya rinjayar da magana guda ɗaya ta takwas to sauran maganganu guda bakwan me yasa ba za a yi aiki da su ba shine sai malai ce munaqasatul aqwalil ukhra tattaunawa akan sauran maganganu za mu tattauna akan sauran maganganun mu ji niyyar shin ingancin su yace ammal qawlul awwal fa huwa mukhalifun li amrin nabi sallallahu alaihi wa sallam bis sujud ba'da salam malai ce amma magana ta farko an za ku iya tuna magana ta farko shine wanda suka ce duk abin da ya faru a sallah za ya wuce sujada qabala salam qabala salam to sai malai ce to wannan magana ta farko din fa huwa mukhalifun li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bisujud wa ala salam ai ta sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ai sujada ba aji hadisin abdullahi dan mas'udin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani abu ya same ku a cikin sallah na kokonto mutum falyata harra sawaba yayi irdadan daidai ko kaga hadisin manzala sai ce sun mai zudu da salami ya sujada bayan sallama to idan ka ce duk abin da ya fara sallah ayi kabali kaga ka saba wannan umarnin na manzon Allah da haka wannan magana marduda ce ko sai ce wal qawlu thani magana ta biyu wace ce magana ta biyu wanda suka ce duk abin da ya faru a sallah za a yi ba a da salami sai ce mukhalifun aidan li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bis sujud qabla salami ita ma wannan magana ta bin ita ma ta saba umarnin manzon Allah ne na istijara kabari yanzu kamar hadisin Abdullahi da Abu Sa'id al-Khudri kaga manzo Allah umarni ya kabala ana man shakka fi salatihi falam kam salla athalathan am arba'an yace fal yabna ala mastaiqana sun balitum alaihi yace ce wal yajlu qabala salam to kaga in kace duk abin da ya fara sallah ai ba'adi to wannan umarnin na manzala ba ya aiki da shi ba kaga shi ma wannan kaulin shi sa malam bai karbe shi bace kauli ne mardudi wal qaulu salis sai kauli na uku ja'alul asal fi sujud qabla salami shine wanda suka ce duk abin asali a sujada shine kabali shine kabali suka ce sai dai inda aka samu annabi ba a da sai kai ba amma duk inda aka samu annabi bai ba adi ba to duk abin da ya same ka sallah kawai kabar za ka misali an samu annabi ya bar zaman ta yayi kabar ko misali to kai misali sai misali kabar kamar misali kabar fadin a a a subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wannan wajibi ne baka faɗa ba a sallah har kabali ta kama ka ko shikenan dama nan kabali ce to amma yanzu misali ka kaddara annabi alaihi salatu wasallam ya ƙara ka ɗaya a sallah kai ba raka ka ƙara ba sai ka ƙara sujjada ɗaya an samu annabi sallah ya ƙara sujjada ɗaya to su a gurin sa nan me za ka yi masu wannan kaulin eh kabali za ka yi duk inda ba a samu annabi ba a duba kawai suka ce asali kabali ne amma dan Allah in za a kiyasi ingantacce annabi ya ƙara raka'a yayi ya yayi ba'di wanda ya ƙara tijaran da fi kamata yi kaga ba'di shi yasa malam sai ya ce wa hadha yahtaju ila dalilin khas wannan magana da suka faɗa tana buƙatu ya zuwa ga wani dalili keɓantacce ko babu dalili alƙawlin rabi magana ta hudu ja'alu asalin sujud da sarari wanda suka ce su kuma asali shi ne ba'di duk abin da ya sami ka sallah kai ba'adi sai dai inda aka samu annabi kabari. yana da bambanci da magana ta biyu fa ko fahimci wannan ita magana ta biyu kawai duk abin da ya fara sallah ne za a yi ba'adi shi kuma wannan kauri na hudu a asali sujjadar ba'adi ce amma inda aka samu annabi ya ko ya ce ai kabari, sai kai ne sai kai kabari. amma duk inda ba a sami irin wannan abin annabi ya yi shi ba kai in ya same ka kawai ba'adi za ka yi ce wa daliluhum dalilin su hadith saubana shine hadisin sauban annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala sauban ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli sahawin sajadatani da ma yusalli ce manzon Allah ya ce ga kowace rafkanuwa akwai sujjadu guda biyu bayan mutum ya yi sallama kaga wannan hadisin zahirin sa me yake nunawa kenan in abu ya same ka ba da zakai yace akarajahu ahmad wa abu daud wa ibn majah imam ahmad ya fadda hadisin da abu daud da ibn majah sai dai wa fi isnadihi indahum zuhair bin salim al-ansi sai dai dukkanin su a isnadin hadisin nasu akwai wannan mutumin zuhair bin salim al-ansi wa huwa da'ifin shi kuma da'ifi sai zan darul hadisi alaihi da hadisin yana tikewa ne a kansa shi kuma da ibi ne qala anu darul qutni darul qutni ya faɗa dangane da wannan mutum yace munkarul hadith munkarul hadith sai da zama kenan shi da ibi ne sannan kuma yana saba amintattu zaka hadisin sa ya zama munkar qala abdul haqqil ishbili an hadha hadith fi ahkam wusta abdul haqq al ashbili ya faɗa dangane da wannan hadisi a cikin littafin ahkamul wusta yace wa laysa isnaduhu mimma taqumu bihi hujja yace wannan hadisin isnadin sa baya daga isnadin da ake kafa hujja da shi wa qala an-nawawi fil majmu haka nan imam an ya faɗa cikin al-majmu yace hadisun ba'ifun zahirud da'if yace hadisin mai rauni ne raunin ma a bayyane shi da haka kuma hadisi mai rauni ana aiki da shi ba aiki da shi har a abin da ya shafa fadailul a'mal ko kuma targhib wa tarhib al raji ba za aiki da shi da'ifi ba لأن الحديث الضعيف ظن المرجو shi kuma zannan marju ba zai aiki ba Allah ya ce inna dhanna la yaghni min al-haqqi shay'a Na ana magana ad-dhannal to da kuma dhannal marjuh ne to kaga hadisin bai inganta ba ko sai ma ce wa la da sahatihi idan ma da hadisin ya inganta idan da ya inganta fa innahu mahmulu al ahwal ce kunu sujudi fiha ba'da salami to sai ya dauke shi akan cewa ana magana guraren da ya zama na sujada ba adin iya su ake nufi saboda me jam'an bainahu wa baina hadisul ukhra dan a hada tsakaninsa da wasu hadisan Allah ta tabbata fiye sujudi qabla salami wanda ya tabbata cikin su an yi sujada qabali min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa amri da kuma umarninsa tunda wa'ancan hadisan da aka samu annabi ya umarni ai kabali da hadisan da aka samu annabi ya yi qabali to idan ka dau wannan hadisi shi kadai su duk sun zama kenan an zubar da su to da ma wannan ya inganta sai dai a bar shi a matsayin shi wannan hadisi yana nufin inda ba'adin kake kai ba'adi dan ya zama an yi jam'i shi wannan hadisin yayi aiki su ma wayance sun yi aiki domin daga ka'ida hadisai guda biyu ko da ingantattu ne idan suka karo da juna farko me ake dubawa za a iya jam'in su duk aiki in za a iya jam'in su duk aiki sai a jam'in su duk aiki in dai duk sun inganta yanzu misali a a a a a annabi alayhi salatu wassalamu kamar a hadisin salim kaga ai manzo Allah ya ga mana asu hadisan cewa a arba'a min almaja'a lokacin da yaro nono ya zama abincinsa zai shaye kushi shine idan ya sha nonon mace take a matsayin uwarsa amma bayan yaro ya wuce wannan matsayin dan mutum ya sha nonon mace wannan ba zai haramta komai ba to amma ga salim salim maula abi qudafa ko kaga shi ai yana babba annabi ya ce a shayar da shi to sai suke cewa wannan hadisin mansuk ne sai su wannan ce a ba mansuk bane saboda hadisan dukkan su zasu iya tabbata su yi aiki kaga amma sun yi karo ya za su tabbata su yi aiki ka'ida in dai mutum ya wuce lokacin da nono yake abincinsa dan ya sha na mace ba ta haramta a gare shi ba balle ma balle ta zama uwarsa to ya zamu da hadisin salim sai suka ce duk wanda ya samu matsala irin ta salim shi ma sai abin da salim ya faru akan sai faru akan sa Tun da ya sa abin da ya faru kan salim ko kaga shi tun yana abin da yake giggibta a cikin gidan yake hidimomin sa cikin gidan yanzu kuma har ya girma tana ije hijabun ta gabansa da sauransu kuma sannan aka haramta ta tabani to sun dan shiga matsali tsanani sai manzo Allah ya masa wannan umarni sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ga so da yawa kana karanta tafsirul jalalain za ga duk inda aka yi magana ta yi wa kautawa da kafirai kai da yin afuwa da yin haƙuri sai ga sai ka sun ce aya yaƙi ta shafe wannan aya an zai ce ba shafewa bane tana nan ayar za ta yi aiki domin idan ka ce wata aya ta shafe wata in ba tabbacin shafe tan ta yi ba ka rusu wani dalili tabbatacce a shari'a saboda an ce kaya kaza an shafe ta yanzu ba za ta yi aiki kaga hukuncin take dauke da shi kenan yanzu ka rusa shi daga dole sai an duba za a iya jam'in sa kaga can sai ma ce yanda za a yi jam'in ayoyin misali sai zama lokacin da ba ku da ƙarfi idan kun ce za ku yaƙi kafare fadde za a yi musulmi to anan sai ku kai da kai ku yi haƙuri amma lokacin da musulmi suke da shauka suke da ƙarfi sannan kuma za su yi za a yi yaƙi ka dukkanin sun yi aiki kamar faɗin Allah ya innaka la tahdi man ahbabta da kuma faɗin sa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kaga ya kore masa hidaya din kuma nan ya tabbatar masa kaga sai malamin ka ce innaka la tahdi man ahbabta hidayatu tawfiq kenan shiryawa ta adatar da kai ka zama musulmin wannan ba mai iyawa sai Allah da Allah ya ce maka wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim shi kuma hidayatu irshad wad dilala hidaya kenan ta ne ta shiryarwa ta karantarwa ta nuna maka hanya wannan shine aikin malamai an gane ko to shi sa malai ce da hadisin ma ya inganta anan to dan ai jam'in sa da sauran hadisan sai ya zama hadisin yana magana kawai inda ba'adin ta kama ka dan ya zama sauran hadisan da suka yi magana kan kabali da inda annabi ya kabali su ma sun yi aiki da zama ayin jam'in hadisan ina fata mun fahimta to tare cewa ma hadisin bai inganta ba wannan ana magana ko da ya inganta ne malice wata timmatul qawlar rabi yace cikon magana ta hudu annahu zakara halaini yakunu musalli fi ma mukayran ba'da salami wa kaifa yakun a cikon hali na hudu da yace yakunu musalli fihi ma mukayran ba'da salami da yace mutum a hali guda biyu yana da zaɓi yayi ba'ali ko ya kabali shine malai ce wa kaifa yakunu mukayyaran ya mutum ko mukayyiran ya zai zama mai zaɓi ko abin baiwa zaɓi والنبي صلى الله عليه وسلم سيدي قبل السلام في حال الأولى تتعرف أهالي نفركو من ذن الله قبلي وأمر بالسجود قبل السلام في الحال الثانية كما النبي أمرني أي سجدة قبلي أهالي نبيو yace wa sawabu iktida bi fi'lihi wa misal amri yace abin da yake daidai shine koyi da aikin manzon Allah da ko misalta umarnin manzon Allah idan ku koma kauli na hudu kauli na hudu za ku ga a kauli na hudu ai cewa yi a asalin sujjada ba da salamu ne sai ce ban da halaye guda biyu da wani hali da wani hali ya ce a ƙauli na hudu alƙaular rabia ba ku bi karatun ba ke ya ce ban da halaye guda biyu da wani hali da wani hali ya faɗa bayani za ka yi sosai eh siya nasiya ta shahud. to me yace yi a gurin to sai kuma wani hali eh gaskiya ban yadda ba to za ka mata wannan karatun ni tambaya kwarai kuwa kaga wasu ma sun buɗa din amma sun kasa karantowa to aliyu eh mm-hmm. ya ce a ƙaunar rabi ban yadda ba yace ba yace illa fi halaini eh. eh sai ce a nan ya zaɓa a wa'annan biyu duba kai ko hada cewa kai ta ji matsalar ai to in kun kula annabi da ya bar zaman tahiya me yayi hadisi abdullahi bin buhaina hadisin farko a risalar qabala salami a hadisin abu sa'idin al da annabi ya ce mutum in yi sallah bai sani baraka uku ce ko hudu ko ya ce ya gini a kan mafi karanci ne ya kini ko ya cika sallar wace sujada ya ce mutum ya yi kabali dai kabali to shi anan sai ya ce a waɗannan halayen guda biyu ka zaɓa ya annabi nan kabali kai kuma ce ka zaɓa ya kamata ya annaba nan ya umarni ya ce kai kabali kuma ce ka zaɓa zai yi me za ka yi zama ka annabi inda ya kabalin kai kabali inda ya umarni kai kabali kai kabali ko shi yasa malam yace a hali na farko annabi ya kabali a hali na biyu annabi umarni ai kabali ya za a ce mutum ya zaɓa sai ya ce abin da yake daidai koyi da annaba aikinsa kenan inda annabi yayi kabalin kai kabali ko sannan ko misalta umarninsa kenan inda ma kuma yace kai kabalin kai kabali ba ka bane shi yasa kauli na hudu gaba ɗaya yanzu ya rushe wal qawl khamis magana ta biyar yace shabihin bil qawl rajih tayi kamanceceniya da magana mafi rinjayi illa annahu ja'ala al musalli al musalli muqayyirun bisujudi qabala qabla salami aw ba'dahu fi kulli suratin lam yuri fiha dalilun khas to wannan na biyar kenan magana ta biyar ce kama da kauli mafi inganci mafi rinjayi sai dai a magana ta biyar din ya sanya wucewa mai sallah zai zaɓa ne ko ya sujjada kabali ko ya sujjada ba'adi a dukkan wata sura da ta same shi matukar dai nassi daga manzon Allah bai zo akan ta keɓantacce ba haka ya faɗa ga misali ya ce matsalan ina kun fahimci dai kaulin shi abin da ce. inda annabi ya kabali kai kabali kauli na biyar inda annabi ya ba'adi kai ba'adi inda annabi ya ce kai kabali kai kabali inda annabi ya ce kai ba'adi kai ba'adi kaga wanda ai ba matsala to amma sai kuma ya ce amma duk inda ba a samu annabi yayi irin wannan sura din ba kai in ta same ka a sallah kawai sai ka zaba ko kabali ko ba'adi an gani sai malai ce fa matsala misali annan nabi sallallahu alaihi wasallam sallal asar talatan wa sallama misali annabi sallal asar raka uku shi sallama walam ma nabbaha atabi rak'atin wa sajada ba'da salami yayin da annabi ya fada ku sai ya zo ya ci ko raka'a daya sai ne sai sujada ba'da salami kama fi hadisi imran radiyallahu anhu kamar yadda yake cin hadisin imran Allah ya kara masa da an tuna hadisin muslim ko haka annabi sai malai to falau sallal imam raka'atan fi salatil fajr to da a ce liman zai salla raka'a ɗaya a sallar asubahi thumma sallama nasiyan sannan sai manta yi sallama thumma nabba sannan sai fada ku fa hal yasjudu ba'da itiyani bi rak'ati ba'da salami shin zai yi sujjada ne a a a zai sujjada ne bayan ya zo da raka'ar da ya bari din zai sujjada ne bayan sallama lihaqan bi nazir fi hadis imran wa qissati zul yadaini zai zama an hada ta da makamanciyarta kamar hadisin imran da hadisin zuliya daini aw yakunu muqayyaran ko kuma a zaba zai koyi kabal koyi ba'di li'annaha suratun jadida domin wata sura ce sabuwa wanne zai a ciki sai zama lihaqan da wancan ko tunda abin da ya same shi ya fi kama da ni da na wancan haka ne ko sai malam yace al aqrabu an yajira ba'da salami abin da yafi kusa sujada ba ai kaga su wannan kaulin farkon kaulin nasu ya inganta amma karshen kaulin nasu ne suka samu matsala domin yanzu da wanda ya bar raka'a daya a azhar da wanda ya bar raka'a ɗaya a asuba duk dai ne suka yi duk abun ba iri ɗaya bane kaga kenan hukuncin da aka bai mai azahar dole shi za a bai mai mai asuba to amma in su a gurin su ne tunda an samu ga annabin ya faru akan sami a azar ko la'asar to yanzu kai ya faru akan ka a magarba ko isha ko magarba irin wannan din ka manta raka in ka tuna wai sai ka zaba kabul ko bai kaga a hada abin da wancan irin na ba zai fi ko to wannan ne ya samu matsala su kuma gane su sai ma yace huwar raju kama sabaka yace wannan kuma shi farin jaye kamar yadda ya gabata yace la anna ilhaqan nabir bi nabirihi aula domin riskar da makamanci da makamancinsa aula min ifradihi bi hukumin akar shi yafi akan a kaɗai tashi da wani hukuncin daban min gair dalilin sarihin alaihi ba tare da nuna dalili sarihi akan haka din ba wani abuwan sai kun bi su a hankali ya ce an malƙaunin sadis amma magana ta shida wa huwa alqawlu bi takayyir mutlaqan qawlin sanani kenan shine qawlin da yace kawai mutlaqan ka zaba shi kun san ne bayani shi sanani cikin subul salam da ya kalla hadisan annabi ya kabali annabi umarni alkabali ya kalla annabi ya ba'adi annabi ya umarni ai ba'adi ko sai shi tunda haka ne annabi ya wance umarni ai shi wannan ya umarni ai shi kenan kawai duk wanda kai ka zaba kawai to wannan kaulin sai malai ce fa da'ifun aidan wannan kaulin shi ma da da rauni yace iz kaifa yakunu musallimu khayran yace domin ta ya mai sallah za a ce kawai ya zaba wa nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis sujudi qabla salam fi ahwalin bayan annabi ya umarni ai qabala a wani halin wa amara bihi ba'da salam fi ahwalin ukhra a wani halin kuma ya umarni ai bani kai kuma ka zo ka ce a zaba saboda ka'ida shari'a wa yake shar'anta abu Allah da manzon Allah duk abin da Allah ya shar'anta yace ayi kaza akwai mai a cikin abin akwai hikima yanzu inda annabi ce kai kabali shari'a nan kabalin take nema kuma akwai hikima cewa kai kabali ko inda annabi ce yi ba'adi shari'a nan me take nema ba'adin kuma akwai hikimar yin ba'adin ko ba haka ba to kai sai ka zo kace mana kawai zaba inda annabi ce kai kabali kawai in kaga dama yi ba'adi wannan kabi manzon Allah sosai shi yasa ce wannan kaulin shi ma da ifi tunda a wani halin annabi kabale ce ayi a wani halin kuma ba halaye ne iri ɗaya ba da ma ce halayen iri ɗaya ne wani yayi annabi ya ce misali sai wani ya bar zaman tahiya sai annabi ya ce yi kabali sai wani ma ya bar irin wannan zaman tahiyar sai annabi ya ce yi ba'adi kaga nan sai ya ce me kawai zabi ko amma inda annabi ya bar zaman tahiya sai ga yayi ne kabali inda aka yi shakka in aka ciko sai ce a yi kabali amma inda annabi ya kare sai ga yayi ba'adi ashe kaga can ba'adi ake bukata nan kabala ake bukata to kai kuma ta yaya zaka zo ka ce a zaba dan cewa a zaba zai bada matsala zai sa sassaba manzon Allah zai zama wani lokacin inda annabi ce ai ba'adi mutum kawai sai ya kabala a gurin kaga kuma ya saba annabi ko inda annabi ce ai kabali kawai sai tunda an ce zaɓe sai ba'adi a gurin kaga nan ma ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam mala ce walam yathbut anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qayyar bi sujudi yace ko bai tabbata a wani hadisi ingantacce cewa annabi ya ba da zaɓi a sujada ba kawai a ce annabi ya ce duk abin da ya same ka sallah zaɓi ko kabla ko ba da ce ba samu wannan ba aw amara bis sujudi qabla salami wa ba'da fi halin wahidatin haka nan ba a samu hadisi annabi ya umarni ai yi kabali kuma ya umarni a bari kuma a hali ɗaya kamar da ba da misali ana a ce wani abu ne kai irinsa annabi ce ai kabali kuma ka ƙara irinsa kuma annabi ce ai ba'adi ba a samu wannan ba aw annahu fa'ala zalika kuma ba a samu shi annabi yayi haka ba misali a samu a wani abu guda ɗaya annabi ya kabali kuma irin abun ya ƙara sa kuma a gaye ba'adi ba a samu annabi yayi wannan ba qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiya yace ولم يقل عنه في سورة واحدة أنه سجد تارة قبل السلام وتارة بعده yace ba a ciro daga manzon Allah a sura ɗaya cewa annabin yayi sujjada kabali wani lokacin kuma lokacin yayi sujjada bani yace ba samu wannan daga manzon Allah ba yace walau ila zalika da an ciro hakan ladalla ala jawazil amrayn da wannan sai ya nuna halaccin al'amura guda biyu a ko'ina an fahimci maganar sa ko da an ciro cewa an samu annabi ya bar wani abu yi kamali kuma ya kara barin irin abin yi ba da an rawaito wannan to da shi kenan sai a ce duk ya halatta a lokaci ɗin duk ko kai wancan ko kai wancan tun maƙala sannan sai bin niyya ya ce ashari'ul hakim ya ce mai shar'antawa mai hikima shine Allah ta'ala la ya faru baina shay'aini bila farqin baya raba Allah ko manzo Allah ba sa raba abin abubuwa guda biyu wanda ko ba su da bambanci ba zai shi raba ba me yake so ya ce maka duk abin da Allah da manzo Allah sun raba su to dama ba abu ɗaya bane domin duk abin da Allah ya ce kai ko annabi ya ce kai akwai hikima a ciki shi yasa ina yawan ce muku idan da za ka yi wani abu da annabi umarce ka sai wani ya zo ya ce to me hikimar yi ka ka bata kanka lokaci ka ce hikimar shine annabi ya ce mi shikenan kawai ko Allah ya ce ayyaba sai wani to me ku hikimar aikanan ce hikimar shine haka Allah ya ce mi shi kuma Allah duk abin da zai akwai hikima wa tammar kalimatu rabbika sidqan wa adla shi yasa zaka ga ainihin ainihin dukkanin ainihin umarnin hukuncin Allah za ga adalci subhanahu wa ta'ala yace fala yaj'al ba'd as-sujudi ba'dahu wa ba'du qablahu illa li farqin bainahuma yace bayan da za a yi Allah ko manzo Allah sanya sashin wata sujada ba'adi sai sanya sashin wata kuma kabali face sai dan akwai bambanci tsakaninsu da ba bambanci tsakanin su da ba za faɗa ka ba ma tunda annabi ya raba ma wani gurin yace yi kabali wani gurin yace yi bari to ko shakka ba ba ku bambanci da kenan wannan sai yake nuna mana me kenan kana sane kana sane da halatta inda annabi ya kabla kai ka bari ba ko inda annabi ce ai kabla kai ka bari kana sane wannan bai halatta ba za mu zo maganar nan gaba can ƙarshe ƙarshen karatu amma dai kana sane wannan bai halatta ba yace amma qaulus sabi fa huwa juz'un min al-qaul yace amma magana ta bakwai wani riyanki ne daga magana ta takwas magana ta bakwai shine qaulun malikiya ko Dan suka ce ragi kabali dadi ba'adi shakka kai gini akan yaqini kai sujada qabala salami su kawai da su samu matsala hadisin ibn mas'ud ba su yi aiki da shi ba ko kuma suka yi tawilinsa suka ce hadisin abdullahi dan mas'udin za a yi hamlinsa kan hadisin abu sa'idi can falyata har din can suka ce ai ai al-attari can ai al-qasdu ake nufi haka suke tawilan hadisin kamar da ne bayani wancan lokacin yace sabi'an abu na bakwai ko na bakwai annan nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil ahadith as-sabiqa cewa nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin hadisan da suka gabata takallama ba'ada ma sallama da zama mun gama wancan magana yanzu wata magana muka shigo a nan da ya haɗe ma ƙauli na bakwai na takwas saboda shi ƙauli na bakwai ya shigo cikin na takwas kamar ne bayani shi kuma ƙauli na takwas me yasa ba a ce komai a kansa ba ai shi ne ƙauli rajihin yanzu waɗannan ƙaulukan an tattauna kansu ne don ka gane cewa ba su inganta ba aka rusa maka su shi kuma ƙauli na bakwai ya shigo cikin na takwas shi kuma ƙaulin takwas shi ne ingantaccen kuma ka riga ka san shi to sai malai to abu na bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam kama fi ahadisi sadiqa kamar da cikin hadisin sai gabata ta kallama da ma sallama manzon Allah yayi magana bayan yayi sallama a hadisin wa na zule ne ko da kuma nawa eh na ibnu mas'udin wa qabal an ya'ti bima baqiya min salatihi kafin ya kawo abin da ya ragu wani sallarsa wa sujudu sahu kafin sujud da rafkanuwa kaga hadisin zule da ni ay raka'a bi aka yi sallama akai maganganu ko a Abu Huraira kenan ruwai Imran sai da ma ya shiga gida ko ba haka ba akai maganganu shi da zule da ni duk a lokacin annabi ya cika sallah bai cika ba wa gayyara makanahu annabi ya ma canja gurinsa tunda har ma ya tashi ya shiga gida wa karaja min masjidi ya fita daga masallaci haka ne ko wa anna sahabata takallamu kuma su ma sahaban da suka yi sallah bayan manzon Allah duk sun yi magana wa tawashwashu sun ma dan yi maganganu sun tattauna da juna wa karaja ba'dun min al-masjidi wasun su ma sun fita daga masallaci wa hum yatakallamuna suna yin magana ba sun fita ba sur'an ko suna usratis salah a usratis sala. kabala an yutimmu salatahum ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi wannan abubuwan kafin su cika sallar su tare da annabi amma duk da wannan thumma atamma annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma aqalla fi salatihi sannan sai manzo Allah ya cika abin da ya bari a sallarsa inda bai cika ba a sallar tasa falam yaj'ala hadal fasala bil kalami bai sanya wannan fasala a a a a me zan ce ne bisa sai wannan fasal ɗin ma'ana rabuwar da aka samu tsakanin sallar da cikowar ba bil kalami da yin maganganu da aka yi wal kuruji minal masjidi ta fita daga masallaci wa madar qadarin minal waqti da shi dai wani gwargwado na lokaci duk annabi bai sanya wannan matsayin mubtilan lissalati. bai sanya shi a matsayin abin da ya bata sallah ba bal atamma alaihi manzo Allah ya cika ne akan sa an gane yanzu kun ga annabi ya magana ko ya canja gurin da ya sallah dan ya tashi ya shiga gida haka ne ko sabai sun magana sun tattauna wasu ma sun fita daga masallaci haka ne ko kuma an dan samu dogon lokaci haka ne amma duk waɗannan abubuwan da aka yi annabi bai san ya sa matsaya abin da ya bata sallah ba dan da annabi ya zo sabuwar sallah aka yi ko akan wancan ya dora ka kenan duk wannan ayyukan da aka yi cikin me aka yi su kenan a cikin sallah kaga ya dora akai ya sujjada wuce iri ba da salami to wannan maganar sai ma ya ce wa kadit talafal ulama fi ulama malamai sun yi sabani yanzu ya gaya ma shi yanda annabi sai ce ma to malamai sun yi sabani fi man sahafi salatihi dangane da wanda ya rafkanuwa a cikin sallarsa wa sallama nasiyan yi sallama da mantuwa sun makarajar milar masjidi sannan ya fita daga masallaci au kallama ko kuma yayi magana au da fasali ko kuma ka samu dogon lokaci kabala an yutimma salatahu kan ya cika sallarsa wa yuzilul sawu kafin da rakkalwa to anan malamin suka yi sabani mutum ne yi sallah kamar yadda ta faru ga annabi yi sallah kan ta cika sai yi sallama da mantuwa kuma sai je su ci gaba da maganganu da mutane ko kuma a'a bai magana da kowa ba amma dai an samu tsawon lokaci sannan sai tuna misali yi sallah anan azhar ce shi raka'a biyu ya zauna yana dan wuridin sa bayan minti 20 sai tuna a ah, raka'a biyu nake shine tsarin fasa. misali ko kuma a'a ka raja al masjidi ya yi raka'a biyu ya fita wataƙila ma ya kusa zuwa bakin titin can sai ya tuna a ah, raka'a biyu to sai malamai suka yi saɓani sake sallah zai ko ɗora zai a kai wanne zai a ciki dora zai komai tsawon lokacin yace hal yabda'u min jadid al fasli shin zai sake sabuwar sallah saboda dogon lokaci da aka samu aw ta hu, ko kuma a cika sallar sa kawai zai wazirin lissawi ya sujjada baka nawa walau dala fasal ko da lokaci ya tsawaita sai ce kilafun bainar ulama akwai sabani tsakanin malamai to ga maganganun malamai alqaulul awwal magana ta farko suka ce anna babida huwal albiqa fil masjid ka'idar shine zama a masallaci mana in dai bai bar masallacin ba to zai cika sallah amma in ya fita daga masallaci to sai ya sake sabuwar sallah wannan shine kauli na farko suka ce fa waje ba wajaba ya i'adatu salati in ya fita daga masallaci wajibi ya sake sallah sai malai ce wa hadal qawlu la dalila alayhi yace wannan kaulin ba dalili a kansa kuma ya ku haka ai dan annabi ya fita ko bai fita ba yace summa martudun bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam was sahaba yace sannan ma kaulin abun juyarwa ne saboda aikin manzon Allah da aikin sahabbai kharaju min al dan sun fita daga masallaci wannan kaulin ya zo a rushiya a rusa shi ko sai ce alqaulul sani magana ta biyu anna babit huwa kalam suka ce kaida shine magana fa idza takallama fi ghairi maslahati idan mutum ya magana ba ta maslahar sallah ba wajaba alaihi i'ada to wajibi saki misali kai raka'a biyu sai ka manta ka ɗauka ka gama sallah a ce ko la'asar sai kai sallama sai ka jiyo kun fara tattauna wata shawara kai da abokinka misali sai ka tuna kaga wannan shawara kai da abokinka magana ce ko ba magana ba ce kuma masalahar sallah ce sai suka ce to sallah ta ɓaci sabuwa zaka sake sai ya ce wa hadha alqawl la dalila alaihi aidan yace shi ma wannan qaulin ba dalili a kansa yace ba inna sahabata tawajjushu yace ai sahabai sun tattauna wa qarra sur'an wa hum yatakallamuna yace ma sauran fita daga masallaci sun fita suna magana Wa nabi sallallahu alaihi wasallam da kala baitahu yace annabi ya shiga gidansa kullu zalika qabla an yasjuda lisawu duk kuma wanda ya faru ne kan annabi zai cika sallar sujada da ruwa yace wa yudidu jiddan zai nisa kwarai an yada kula nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ko baitahu zai yi nisa kwarai annabi ya shiga gidansa wa yakhruju sahaba min al-masjidi sahabbai su fita daga masallaci bisumtin tam duna muqatabatil akharin da shiru cikakken shiru a ce ba shi magana da kowa ba yace wannan zai yi nisa haka ne kun yadda ce zai yi nisa kwarai da gaske yace summa law kana kalamu fi gari masalati salati qabla salam mubilan mubilan laha yace sannan kuma da ya kasance yin magana ba ta gyaran sallah ba kafin ai sujada din ya bata sallah la bayyana hun nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya bayyana da sanda abun ya faru da annabi ya ce to duk fa wanda ya san bayan mun yi raka'a biyun nan mun yi sallama yayi magana da wani wacce magana bata shafi sallah ba to shi fa sai dai ya sake sallah ko ta annabi bai faɗi wannan ba an gane abin da yake nufi yace kuma wal sa'ala sahabatan ladina a tawayyushu wa karju min Ya yace da kuma annabi ya tambaye sahabban da suka tattauna suka fita daga masallaci anna man takallama fi ghairi maslahatiha fa alaihi i'ada da annabi ya tambaye su da kuma ya ce musu duk wanda fa yayi magana ba dan gyaran sallah ba to fa sai ya sake sallah yace falam malam ya hasu shay'un min zalika yace yayin da ya zama babu abin da ya afku daga hakan kana muakkadan da zaka hada zalim yace wannan ke karfafar raunin wannan ka'ida an gane ko zaka ita ma wannan ka'ida tana da rauni domin da annabi ya bayani da kuma ya tambaye su amma duk ba samu annabi wannan ba yace alqaulus salis magana ta uku annab dabida huwa qulul fasli ka'ida shine qulul fasli a samu dogon lokaci tsakanin yin ka da kuma ciko sallarka yace fa ba dalal fasal wajaba alaihi i'ada suka ce idan lokaci ya tsawaita raka a biyu kayi sallama sai bayan dogon lokaci a dara awa daya ko awa biyu sai ka tuna kaga ai yayi tsawo ko sai suka ce to in haka ya faru wajaba alaihi i'ada wajibi ne mutum ya saki sallah to me dogon lokacin minti nawa awa nawa kwana nawa ba faɗa ba ko to ga ƙa'idar suka faɗa suka ce dole fasali babidu al'ur sai shi kuma tsawon lokacin ƙa'ida shine al'ada za a duba a al'ada ne tsawon lokaci an gane wannan har shek sani ibn Usaimin ka duba risalarsa da yakan zubi sawu shi ma wannan kaulin ya zaba shi ya zaba har wanda ya dan yi masa ta'aliki da taqiqi shi ma wannan kaulin ya zaba cewa idan mutaka ta faru a kansa to idan an samu tsawon lokaci to wajibi ya sake sallah amma dukkaninsu sun yadda idan alwala ta warware to sake sallah za saboda dama can baka cika sallah ba ko baka cika sallah ba sai alwala ta warware yanzu kana sallah kai raka bi sai alwala ta warware sallah tana nan ba ta nan duk sun yadda alwala ta warware to sake sallah za duk sun yadda da wannan to sai mala yace wa hadal qawlu aidan la dalila alayhi yace wannan qawlin ma ba dalili akan sa yace li anna tula fasali lam yartibaruhu asalan fi ahadith sujud as-sawi yace domin wannan tsawon lokacin izina da shi ma bai gangaro ba asali a cikin hadisan sujjadar rafkanuwa ba wani hadisin sujjadar rafkanuwa da ya kama magana tsawon lokaci yace fa kaifa yudbadu bil urf wa huwa lam yadri alam Ya yace ta yaya za a sa ƙa'idar a ce shi ne al'ada bayan kuma bai gangaro a hadisi na manzon Allah ba yace wallazi yazharu min al adilla yace abin da yake bayyana na dalilai annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'tabir ulal fasl yace manza Allah bai izina do lokaci ba liman il itimami alama sabaka min salati bai izina da dogon lokaci ba a matsayin abin da zai hana shi cika sallarsa a cikawa abin da ya gabata na sallarsa wasu lissa da yin sujada da kanwa yace ba dukulun nabi sallallahu alaihi wasallam shiga annabi gidansa wa qurul sur'an min da fitar masu gaggawa daga masallaci ya akudu waqtan laysa bil qalil yace wannan zai dau lokaci ba dan kadan ba walau kan kullu fasal muqtabiran fi man il bina'i yace da kuma tsawon lokaci abinda zai izina ne da shi wajen ya hana ka gina akan sallarka yace la bayyanahu nabi sallallahu alaihi wasallam yace da annabi ya bayyana haka ki da annabi ya bayyana haka wannan shine kaulin ibn taymiya fiwa ma da kon anan matsalan saɓanin musamman nan yana da ƙarfi sosai wasu suna ganin ba wani ƙulul fasli wasu suna ganin a'a za a duba a urf wanne ne dogon lokaci amma gaskiya an kaɗa wannan ƙaunin kace ba wani ƙulul fasli kamar abu malik cikin saifi'in suna yayi ka wannan ƙaunuka sai ce wannan ƙaunin na biyu ya ce ƙaunin mutajihun ƙawiyun yace yana da fuska wannan ƙwallon kuma yana da ƙarfi yace amma da mutum a irin nan gurin zai sake sallah ce huwal ahwa yace wannan ya fi kewaye ba dai suka kaddara yi asuba raka'a ɗaya alwalaka ko bata karye ba sai karfe sha biyu da rabi ka tana raka ɗaya kai da wannan ƙaunin ya za ka kenan kawai zan raka a ɗaya za ka yi kai sujada ba da salami wannan ba kowa zai nutsu da wannan ba shi yasa wancan ra'ayin na Abu Malik <coughs> indi <coughs> gaskiya ni na fuka musu da shi al'awal inda an samu tsawon lokaci gaskiya ka sake sallah amma wannan kaunin nasu yana da ƙarfi yana shi yasa wancan ake cewa ihtiyadan abin da zai fi kewaye maka ka fita daga dukkanin saɓani ka fita daga wani kokonto kawai ka sake in inda an sami tsawon lokaci amma in ɗan lokacin da ka samu ba wani mai tsawo ba ne kamar yadda maga annabi alaihi salatu wassalam ai kaga yanzu shiga gida da annabi ya fito da tattaunawar da aka yi wannan ba zai dauki awa ɗaya ba ma ba zai ɗauka ba to in ka bar kofar a buɗe awa shida awa bakwai awa goma ai mutum ya yi ayyukan da ya fita daga maganar sallah ba tuntun daka ahwat in an samu ulul fasal musamman malamai da yawa suna kan wannan ra'ayin to al'ahwar shine kawai ka sake sallah dan ka ku dauka da abin da ya tafi akai akan abin da zamu tafi kenan to kaga wannan kaulukan guda uku duk shi malam ya rusa su sai ya ce alqaulur rabi qauli na hudu annahu tumma salatu wa yazidu lisahu yace kawai mutum zai cika sallarsa ya sujadar rafkanwa walau dalal fasal ko da lokaci bambancin lokacin tsakanin yayi tsawo au kallama ko da yayi magana au kana da milan masjidi ko da ya fita daga masallaci sai ya ce wa haza aqrab wannan yafi kusa saboda ni ya ce wa haza aqrabul aqwal wannan shine mafi kusancin zantuttuka kama ya zahar min al aqwal as-sabiqa yace kamar yadda ya bayyana a ainihin tattauna da muka yi maganganun su gabata yace qala ibn taymiya ibn taymiya yace wa an ahmad ruwayatun ukra ibn taymiya ce imam ahmad yana da wata ruwaya din annahu yasjudu wa in karaja min al-masjidi wa taba'ada imam ahmad yace mutum zai sujjada ko da ya fita daga masallaci ko da lokaci ya tsawaita inji imam ahmad bin hanbali imam ahlus sunna wal jamaa wa huwa qawl li-shafi'i ibn taymiya yace kuma wannan shine qaulin imam shafi'i yace wa hadha huwa al-azhar ibn taymiya yace kuma wannan shi ya fi bayyana ina ce muku wannan shine rayu ibn tabiya cewa kawai duk tsawon lokaci ginawa za ka yi yace fa inna tadida zalika bil makani aw bi zamanin la sallahu fi shar'i ibn taymiya yace iyakan ce yakan da guri ka ce in an fita daga masallaci aw bi zaman ko ka iyakan ce ne zamani ka ce in lokaci tsawo ibn taymiya yace la sallahu fi shar'i wannan bai da asali ma a shari'a la siyama idza kana zamana ghayr mabbu' yace musamman ma zamanin ba wani zamani wata ka'ida a zamani da za ce daga lokaci kaza zuwa kaza babu shi yace faɗin fasali wa ƙasiri laisa lawa haddun marun fi adati ibn ya yace tsawon lokaci ko tsawon rabuwar da gajartar rabuwar yace ba shi da haddi sananne a cikin al'adudi yanzu a al'adar mu nan wani haddi ne kwaya ɗaya za zaka ce wannan daga lokaci kaza zuwa kaza gajeri kenan daga lokaci zuwa kaza dogo kenan wa zai iya faɗarsa babu wata ƙa'ida ƙwaya ɗaya tak to ƙa'ida shi ne daga kaza zuwa kaza shine gajeri daga kaza zuwa kaza shine dogo ko wannan ƙa'idar isa ibn taymiya ce ba ma wannan ƙa'idar a al'ada din ba ya ce fi adatin nasi liyarjuwa ilaihi da za a koma zuwa gare shi walam yadulla ala zalika dalilun shar'i yace kuma dalili na shari'a bai nuna haka ba yace walam yafarq dalilin shar'i fi sujud wal bina'i baina tul al fasli wa qasdi yace kuma dalili na shari'a bai bambance wajen yin sujada din ba da gini din tsakanin tsawon lokaci da kuma gajartar lokaci yace wala baina khuruj min al masjid wal mukfifi kuma shari'a bata bambance tsakanin zama a masallaci da fita daga masallaci ba bal qad dakhala huwa sallallahu alaihi wasallam ila manzili yace ibn taymiya yace kai ba ma haka ba ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa kama cewa in ka bar gurin sallah ta baci wannan dama su a fili kaulin su rusashe ne dan annabi ya shiga gida wa qara sur'anun nas sur'anun minan nasi kama ta kaddama ko masu saurin fita daga mutane sun fita kamar yadda ya gabata wannan magana ta cikin mujamul fatawa mujalladi na 23 shafi na 43 wa qala aidan an khuruj sur'a'ni suran min al-masjid nan qalan yana magana ibn taymiya ya faɗa wa qala aidan nan kuma ibn taymiya ya faɗa an khuruj sur'a'ni suran min al-masjid dangane da fitar masu sauri din nan daga masallaci yace la raiba annahu amarahum bima amaluna ibn ya ce tabbas waɗannan mutanen suka fita daga masallaci manzo Allah ya umarce su da abin da za su aikata ko kana ji wanda suka fita din nan kawai an kyale sa matsayin raka'a biyu ko shakka babu annabi zai umarce su cika sallah ko ko shakka babu yace fa in ma an yakunu adu yace in ma dai kasance sun dawo a lokacin da annabi ya cika an cika da su aw ba'dhum ko ya zama shashin su sun dawo ba duka ba ila ba zai zuwa masallaci fa atammu ma'ahu sun cika sallah tare da manzon Allah ba atammu ma'ahu sala sun cika sallah tare da manzon Allah ba ara khuruji min masjid bayan fitar su daga masallaci wa qawlin qusarti sala bayan fadin da suke ta yi an rage sallah an rage sallah wa imma an yakunu atammu li anfusihim imma kuma ya zama sun cika a karan kansu ba su dawo masallacin a sannan ba amma daga baya sun samu labari kowannen su ya cika tasa lamma alimu sunna yadda sunna ta je musu kasancewa a sunna za a cika sai ma ce wa ala ne in ka ɗauki wannan takadirin kaddara guda biyu kaddara guda biyu shine in ka ɗauki shi a matsayin sun dawo masallacin sun cika tare da manzon Allah ko ka ɗauki cewa a'a ba su dawo ba amma yanzu labari ya je mu sun san a sunna ga yadda za sun cika a karan kansu yace faqat atammu ba'da al-amal kathir kowane takadiri ka ɗauka ne za ga sun cika sallar ne bayan aiki mai yawa wal khuruji masmira masjidi kuma sun cika ta bayan fita daga masallaci yace wa imma an yuqal imma dai a ce innahum umiru bis inati salati imma dai a ce to annabi ya umarci su saki sallah fa hadha lam yanqulhu ahadun yace to wannan ko babu wanda ya ciro shi ba a samu wani ya rawaito cewa wanda suka fita daga masallacin nan annabi ya ce saki sallah ba walau amarahum ibn taymiya ce da ku annabi ya umarce su lanuqila tabbada an ciro mana yace wala zan lahum fi ma fa'alu ko ba wani laifi akan cikin abin da suka aikata wannan ma magana tana cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya mun fahimci wannan maganganun mun fahimce sosai kaga shi a nan malam ya kara ayyukan wanda yake gani ya dogara su cewa komai tsawon lokaci kawai me za a yi gini za a yi ko sai su jira ba da sanayi musamman wannan maganganun da ya kana ibn taymiya cewa a shari'a ba wani babin na dulul fasli a al'ada ba wani babin na dulul fasli kuma ya kawo misali wanda suka fita daga masallaci din nan ai lokaci ya tsawaita in ma dai sun dawo sun cika da annabi in ma dai haka ne lokaci ya tsawo in ma kuma ba su dawo ba amma tabbas annabi zai umarni su cika sallar su yayin da labari ya je musu sunna ta zo musu cewa annabi ya cika sallah labudda za su cika in ma kuma ce a'a annabi ya aika musu cewa su sake sallah ibn taymiya ce to kuma wannan ba a rawaito cewa annabi ya ce su sake sallah ba yace da kuma annabi ya ce su sake sallah ya ce tabbas sai a rawaito yana nufin tunda ba a rawaito ba umarce su ba kenan kenan su ma me suka yake gani su ma gini suka yi daga suna ganin gini za a yi amma da abin da fara da zo al-ahwad in dai lokacin yayi tsawo a sake sallah amma dan koya fita daga masallaci ko dan ka je bakin titin can ma ka ka cika sallar ka kawai haka nan dan kayi magana kana masallacin kayi magana ta minti 20 30 da wani sai ka tuna ka cika sallah ba matukar alwala na nan kawai sai ka juya kai kabbara ka cika sallar ka kai sujada ainihin ba da sarai wannan shine abin da zaka ina gani kar mu dora mu kyale karatun haka muna da bashi ma ko abin da ya shafi shak ko ba haka ba za mu iya dora ko mu kyale tukwana ba a hankali saboda saboda wannan abubuwan gaskiya riƙewa suke bukata domin domin a kowane lokaci wanda daga cikin wannan al'amuran zai iya samun mutum a cikin sallarsa a kowane lokaci shi yasa ƙa'ida abin da shafi kunce hukuncen na na na sujudu sa'i kamata mutum ya zama duk ya rike su wannan shine abin da ya kamata ina gani mu kyale su nan gaba ma yi magana kan wa'ancan abubuwa din ina ganin zai fi mana sauki insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wallahu a'lam rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin to wannan yana tambaya dangane da a a a a magana da mai ahbari yayi cewa wanda ya bar sujada ba da salami yayi sujada koda bayan shekara ne yana faɗa cewa ya tambaye cewa ne hukuncin wannan kauli bare wannan kaulin haka ne saboda ita sujjada ba'da salama ana yin ta ne bayan an yi sallama idan aka yi sallama kuma an gama sallah to sai ba da ta kama mutum sai ya zama bai yi ta ba to duk sanda ya tuna kawai zai yi mi zai yi ba'adin sabanin qabalar salami ai ta qabalar salama ana yin ta ne kan a fita daga sallah ita ko ana yin ta ne bayan an an fita daga sallah wannan yace ne matsayin wanda ya sallar Allah ba tare da ikama ko kiran sallah ba al'asulu al'asulu sallah shi dama kiran sallah sanar da shiga lokacin sallah ne shi kiran sallah kuma ya halatta mutum ko shi kaɗai zai sallah ya kira sallah ya halatta al'asalu a sallah shine ka yi ta yanda annabi alaihi salatu wasallam ya yi ta sallah hay'a ce da ka hay'a ce da aka aka rawaito daga annaba aka kin bata kai sallah shi yasa ma manzo Allah ce sallu kama ra'aytu muni usalli wannan shine asali kawai a sallah sai za ka samu ma sahabbai na annabi alaihi salatu wasallam kun san fa daga bayan da aka yi wannan abuwa ce a ibada din kaza farilla kaza sunna kaza mustaji da babu wannan ba babu wannan lokacin sabon manzala kawai annabi kaza yake shi miki amma da al'umma ta fara zama wata iri to dole malamai suka rubuce rubuce don faka san cewa in faka bar kaza fa ba aiki amma asali babu wannan daga al'asalu sallah annabi alaihi salatu wasalam in zai yi kowace sallah ta farla yana yin ikama daga al'asalu duk wanda zai sallah zai yi ikama, sawa'un kai kadai zaka yi sallah zaka yi ikama, idan liman ne zai muku sallah za a yi ikama, wani kuma ya hada mace namiji saɓanin ma marikiyar malikiyar suke cewa ita mace ba shi ta yi ikama ba wannan ba haka bane da mace namiji dan manzo Allah faɗan sallu kamar aiki mun usalli manzo Allah yana magana yadda al'ummar sa baki ɗaya maza da mata da ko wannan shine asali sallah hay'a yadda take haka zai shi yasa ma mu muke da ra'ayin cewa muka goyi bayan ra'ayin malaman ni dai shine ra'ayin da na goyi baya malaman suke cewa ba za ka yi wani yare a sallah ba in ba larabci ba ko addu'a ce ka sa akwai masu ganin cewa wanda bai iya larabci ba zai iya addu'a a sallah da ajami kamar cikin sujjada ko tahiya wannan kaulin gaskiyar magana da na rauni saboda sallah a ce da ka ciro ta daga annaba ka zaka yi ta ba na manta muna kanana ko wani da yake zuwa daga Kaduna layin sai mu zo mu ta kallon sa in ya zo zai karatu sallah yana yi da turanci muna ta gano wani abin burgewa ne sai da muka dan yi kawai muka fara karatu muka gano shi duk ma bai da sallah wallahi bai da sallah ka zo za ka yi sallah kayi kayi Allahu akbar kana all praise be to Allah ba kai fatiha ba tafsiri fa ba qur'ani bane ko ba ka ba tarjama ba ba ita ce qur'ani ba suna da bambanci tafsiri daban qur'ani daban tarjama daban qur'ani daban saboda zai iya wa abin da ka tarjama din ba shi da lalle ma ma'anar ba to amma da za a samu mutum su yi wata sallah da iqama ba wannan ba za ka ci sallar sabati ba ba saboda asali ita iqama ai ba ma cikin sallar take ba domin da me ake shiga sallah da kabbara haram amma da gangan mutum ya yin ikama sai mu ce ba haka ba daidai ba da ganga kai ka yin ikama wannan ba daidai ba ba wannan musulunci ya kamata kai yi ba tunda an samu duk sallah annabi na ikaman nan dawwamar annaba kai take nuna ma babu ne na wasa ba amma da mutum zai wata rafkanwa ko ta mantuwa sai ta da sallah ya gama ba tare da ikama ba wannan ba za ka ce sallar sa ba ba wani su tambayoyin suke da alaka da karatunmu muna cewa ba mu amsa tambaya sai wacce take da alaka amma wata takan kama dole kama abin da ya shafa aqida ba za ka kyale shi ya wuce ba akwai tambayar da za mu amsa shi ta shafa haka wani na tambaya cewa wai a cikin mata akwai mace mai gashi mai kashin tsiya da kuma mai kashin arziki to da arziki da talauci duk ubangiji ne yake kaddara shi ba wani wanda arzikin wani yake hannunsa duk duniya yana hannun Allah kai ka san da arziki a hannun wani yake da an wahala ku kula da Allah wato Allah Allah Allah wato rahmata tana da yawa wallahi zaga duk abin da ɗan adam yake da bukatarsa Allah bai sanya shi a hannun kowa ba kuma zaga yafi komai sauki yanzu misali me dan adam ya fi bukata a tun rayuwarsa iska kaga Allah bai sa ta hannu kowa ba wallahi da iska hannun wani ke a Najeriya na rantsi da Allah mu daɗe da mutuwa a hannun wani wallahi ku wallahi alaji ado la da da dewa ma ba a duniyar ba kada sai Allah ya bata gatar nan a sace. Allah nan ya ga dama ya sako ta ya ga dama ya rikita abu na biyu mai muhimmanci ruwa ko ba ka ba shi ma shi Allah bai san shi a hannu kowa ba kai yanzu da ba ruwa sai na famfo a manta tana wallahi da to kaga masu dan jini a jikin ba sun ce da tana kare kaga balle kai na sai kake nema ma ka rasa sannan zaka ga shi kansa abinci shi kansa abinci ku dubi yadda Allah ya hore hanyoyinsa kuma ya zama ya sa yi kala kala in ba za ka iya cin wancan ba to ga mai sauki za ka ci karayi kuma sai Allah ya sa abinci likitoci tabbatar da cewa za ka iya kwana arba'in baka ci ba kuma karayi ka san ku a garin musulmi dai wallahi wallahi kwan arba'in ba a baka abinci ba Allah ba zai yi ba a garin musulmi wallahi ba zai yi ba da ka arziki baki daya a hannun Allah yake ciyarwa gaba ɗaya Allah ne ke ci da duk duniya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha adabba ana ba dabba urf ba duk abin da yake tafiya a doron ƙasa ubangiji ta'ala shi yake azarta shi ba wani mutum a duniya ba to ta ya za ka gane wannan na da ƙashin arziki wannan da ƙashin tsiya ta ina za a gane mace nawa aka aura ana talaucin aka yi arziki ko ba ka ba kuma an auri wata ana da arzikin an karye kuma ana tare ta ita an ƙara dawo an yi arzikin ko ba a yi sai ma ya ninka na da wannan rashin aƙida ne rashin ingantacciyar aƙida ne a addinin mutum mutum ya faɗi wannan da kowa a duniya da arzikin da Allah ya riga ya ware masa kuma wallahi sai ya ci kayansa in ka auri mace abin da Allah ya kaddara mana arziki wannan aurenta wallahi ba zai hana ka ci shi ba ita ma abin da Allah ya kaddara mata na arziki aurenka ba zai hana ka ci kayanta ba kowa sai ya ci kayansa da haka wannan maguzanci ne a ce wata ga wato mai farar kafa ko ga ta mai wannan wannan wannan maguzanci ne bai kamaci ma musulmi ya kawo na a cikin ransa ba to ka kaddara ubangiji ta'ala shine zai ma komai ka huta kawai me hukuncin rubda ciki idan yana bacci wata ran bana iya bacci dan ba rubda cikin nayi ba to shedan ne yake rinjayen ka rubda cikin akwai hadisi cikin sunan abi daud duk da yana da rauni isnadin cewa kwanciyar yan wuta ce a yana cikin sunan abi daud amma malamai sun ba a isnadin sa cewa kwanciyar yan wuta ce to duk da hadisi yana da rauni zaka duk inda musulunci ke ma magana kwanciya zaka jan ce ba kwanta da ina ragin ba. za ka ji idan ka tafi zuwa ga shimfiɗar ka ka kwanta da tsagin dama ka karanta kaza ka wani sai nuna ma a shari'a a ina da ina ke kwanciya kenan da tsagin dama kuma a lokacin da mutum ya kwanta da dama sai zama zuciyarsa ba za ta nauyi ta kwanta ba sai zama tana rito da haka zai iya tashi in Allah ya taimake shi da daddare sallah ko Allah akalla zai iya tashi da su sallah amma ba marub da ba ko kwanciya da hagu dan me zuciyar mutum yake da aka sai bacci masifaffan nauyin da ko asuba ba za ka yi tashi balle kuma rubuci ciki da aka suke ba da kwanciya ce ta ta ta musulmi ma kwata kwata amma da mutum bayan yayi bacci bai sani ba yana bacci sai kuma koma rubuci ciki wannan yana da laifi saboda ne bacci babu wani a bakansa ba wani a bakansa ka yi kokari ka saba kan naka kwanciyar dama inda kuma za ka gane akwai rudin shaidan. za ka ku yara ƙanana in suka taso sai kana ta gyara musu mafi yawa yaro in ya je kwanciyar musu za zaka yayi ka gane cewa ita kanta kwanciyar ana buƙatar ka yi wani aiki na mai tarbiyyantar da yaro ya zai yi ta daga sai kana zuwa gurin kwanciyar kai gyara kwanciyar ka gyara janayar da suke ba da haka aka yi mana muna yara kuma har yanzu haka ake wa yara kaga wannan zai ƙara nuna ma cewa shedan ne yake ta kokari ya koya mutane wannan kwanciyar da haka babu alkhairi a cikin ta ka yi ƙoƙari ko baka jin daɗi ka saba kanka da kwanciya da barin dama ɗin. Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk